a bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu alhamdulillah kamar yadda aka gani cewa muna ƙara godewa Allah tabaraka wa ta'ala akan wannan dambarwa da ake yi ta wancan mutumin na bauchi dr idi akan mummunar batanci da yi wa janabin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahabihi wa sallam wanda ko ina yanzu al'ummar musulmi abinda ake ta tattaunawa kenan mun yi magana wannan matsalar bai kamata al'ummar musulmi mu ɗauke ta akan matsalar izala ko ɗariƙa ba ba wannan ba ne ba kuma matsala ba ta cewa wata ƙungiya tana so ta yi intisari a kan wata ba haka ba ne matsala ce ta an taɓa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam matsala ce ta cewa wannan mutumin ya yi kuskure abin da ya yi taɓa janabin manzan Allah ne maimakon ya zo ya tuba ya fito iwa mutanen shi bayani cewa na yi kuskure wuri kaza na samu subutar baki Allah ya fi mana a'a za ƙila lahu taƙillaha aka zarhul izzatu bil ismi fa hasbuhu jahannam da aka zo za a yi masa gyara maimakon ya ɗauki gyaran ya ƙara jin tsoron Allah ya gyara kuskuren shi aka zarhul izzatu bil ismi girman kanshi da tsaurin kanshi sai ta ƙara jefa shi cikin saƙo wannan ta sanya lal'asaf waɗanda suke da'awar sunna waɗanda suke da'awar san manzan Allah waɗanda suke da'awar koyi da salaf wai su ne yanzu suka haɗu daga kowace duniya don su zo su ba ɗan uwansu da ya yi kuskure kariya mun yadda ku taimake shi amma wani irin taimako za ku yi mar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce unsur akhaka zaliman au mazluman dan uwanka ka taimake shi ko da shi yayi zalunci ka taimake shi ko shi aka zalunta ka taimake shi sahabbai suka ce ya rasulullahi mun san yadda ake taimakon wanda aka zalunta amma ya zai a taimaki azzalumi sai cewa yayi a taimake shi a hana shi wannan zaluncin to abin da nake nufi yan uwan Dr. Idris Dr. Idi ba mu hana ku taimake shi ba amma fa ba ku taimake shi akan zaluncin shi bane ku taimake shi ku yanke masa wannan zaluncin da ya kulla igiyar zaluncin da ya saka ku yanke ta ma'ana ku taru ku ce a'a dan uwan mu malam idi abinda waɗancan mutanen suka faɗa akan ka gaskiya ne dan haka ka jaye kalamomin ka ka tuba ka nemi gafaran Allah shikenan in kun yaka kun taimake shi wala Allah da ku kuka faɗa a matsayin ku da ƴan uwan shi to da sai ya fi jin ku fiye da mu saboda mu ya riga ya dauka mu makiyin shi ne kamar yadda shi already ya bayyana shi makiyin mu ne to sai yake zaton cewa wannan kiyayyar ita ce za ta yi tasiri wajen mu kasa faɗa masa gaskiya ko kuma in mun faɗa masa shi yake dauka. to da amma ku da ke yan uwan shi ne kuka fito kuka ce masa eh gaskiyar lamari aje maganan akida aje maganan waɗancan yan tijaniya ne aje maganan kai dan izala ne sun faɗa maka gaskiya eh, ita birul qawla lamin qa'ilin fal maqbulun walau min jahilin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaskata shaidani a wata mas'ala tare da cewa makareci ne kamar yadda hadisin Bukhari ko hadisi Abu Hurairah ce sadaqaka wa huwa kadhubun to da haka sai ku ce eh to duk da yan dariƙan nan dai suna kan rigima da mu amma dai anan dai gaskiya suka faɗa ma abinda ka faɗa batunci ne ga manzon Allah amma saboda hajjatin fi nafsi yaquba suka haɗu gaba ɗaya suka yi taron dangi wai su tabbatar da shi akan wannan zaluncin amma ba su samu kofar tabbatar da shi akan zalunci ba sai sun canza maudu'in da ake tattaunawa a kai. inda gaskiya ne maganan nan ba magana bace ta tauhidi ba magana bace ta neman taimakon wani Allah kamar yadda Maulana Professor Sheikh Ibrahim Ahmad Makari ya faɗa ba ita ake yi ba magana ce ta an kwaba zance wa janabin sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ita ce maganar da ake yi menene dalilin da ya sanya kuka ɗauke tofik ɗin daga inda ake magana a kai kuka maida shi wata magana daban wai maganan tauhidi maganan neman taimako wani Allah mu fa da kuke tawa wannan jefa-jefan kuna ganin kamar muna neman taimakon wani Allah mu muna da tauhidi shehu mu shehu radallahu ta'ala gashi nan kaca-kaca a cikin diwanin shi mu yi adalci al'ummar musulmi mu kalli maganganun nan na Shehu Ibrahim da ya faɗa kafin mu zo mu ƙara shi wato ina so mu yi magana akan maganar matsalar nan ta tauhidi da suke yi mu yi ta tukunna sai in ya so mu koma kan maudu'in da muke magana sai mu ji menene shi Dr. Idi ya faɗa wanda ya ƙara fito mana da abin nan fili akan cewa lalle abin da muke tuhuman shi da shi na ya ci mutuncin manzo Allah hakika haka ne shine mu koma wacce magana shi tauhidi mu da kuke zargi da cewa ko wai muna roƙon wani Allah ko wani abu a'a shehun mushibrar radallahu ta'ala anhu yana faɗa a cikin diwani yana cewa wala tattaji illa ilallahi wahdahu wahdahu yana na a cikin diwanin shi sairul kalbi wala tattaji illa ilallahi wahdahu ya kai muridi ɗan ɗariƙa tijjaniya kiran da nake maka la tattaji kar ka fuskanci kowa karka fuskanci komai karka ka nemi kowa kar nemi komai wurin kowa illa ilallahi sai zuwa ga Allah wahadahu shi shi daya shi shi daya shi shi daya wannan shine aqidar Shehu Ibrahim yana faɗa a wani wuri yana cewa ara annani abdul maliki haqiqatan fala hazza lil aghyar fil qalbi la shayna yace ni dinnan bawa ne na Allah haƙiƙa ba ni da wani ubangiji sai Allah tabaraka wata'ala fala hazza lil aghyari fil qalbi kaga wannan zuciyatawa wallahi la hazza fi halil ghairi ma'ana wani Allah bai da rabo ko ƙwara a cikin zuciyata la shaina kuma a zuciyata ba hijabi wani Allah bai sha makance zuciyata ba wani Allah bai lullube zuciyata ko ba ya da rabo a cikin zuciyata Ko wane ne wani Allah ba ya da rabo ara annani abdal maliki haqiqatan fala hazza lil aghyari lil qaybi la shayna wannan shine da shehu radiyallahu ta'ala anhu shehu radiyallahu ta'ala anhu yana faɗa a cikin wata kasida shi yana cewa rasula ilahi alamina ta'ala khadimuka da ya rasulu ta'ala anan sai wani ya ɗauki wahami cewa ai anan gashi kana wacce maganar ya zo ya roki annabi yana cewa rasula ilahi rasula ilahil alamina anan rasula nida'i ne da ya'ul nida'i wanda aka goge shine ce ya rasula ilahil alamina ta'ala ya ma'aiki ya manzan Allah tabaraka wa ta'ala khadimuka nada yau ga bawanka ga hadiminka baranka khadimu khadimuka hadiminka nada yana kira ya rasulu ya ma'aikin Allah ta'ala matso kusa da ni ya rasulullah sai yake faɗin wani abu baiti na biyu bayan wannan sai yayi ƙarin bayani yace khadimuka nada ya rasulu wannan hadimin naka gashi yana kira ya ma'aikin Allah amma fa fala ura ila ghairil ilahi ta'ala har abada ko da na kira ka ya rasulullahi ina isti'ana ina istigasa da kai ina tawassuli ne da kai amma ya rasulullahi ka sani ni ba na roƙon kowa sai Allah fala har abada ba za a gani ba faƙiran ila ilahi ina neman bukata zuwa ga wani Allah ya rasulullah da na kira ka tawassali kawai nayi da kai ya rasulullah amma ba kai nake roƙo ba imani na da itikadi na Allah ne mai yi dan haka fala'ura faƙiran ila gairil ilahi ta'ala har abada ba yau ba ba jiya ba ko gobe ko jibi ba za a taɓa gani na ina roƙon wani Allah ba khadimuka da ya rasulu ya ma'aikin Allah wannan hadimin naka dai roƙo yake yana kira yana ta wasuli da kai amma wa yake roƙo Allah yake roƙo har abada ba za ka taɓa ganin shi yana roƙon wani Allah ba wannan bashi Ibrahim ne yake faɗa a wani baiti wannan baitin shi ma yana cikin a sairul kalbi a wani baiti wanda yana cikin kasidar nurul haqiqi me yake cewa lam arju makhluqan walastu bi tami'in li shakhsin siwa shakhsin li rabbi yuqarribu wuqufi lada babil muhaimini da'iman wa faqri ilaihi la li malkin yuhajjabu mu kalli wannan baitocin guda biyu yace falam arju makhluqan har abada ba na fata zuwa ga wani abin halitta ba na fata zuwa ga wani abin halitta walastu bi tsami'in li shaksin wannan fata nan roƙo da addu'a yake magana ba na roƙon wani abin halitta ba na roƙo amma kwaɗayi ina kwaɗayi ga duk mai haɗa ni da Allah shine ce falastu walastu bi tsami'in li shaksin ba na kwaɗayi a wurin wani abin halitta can lam arju makhluqan ba na roƙon wani abin halitta amma kwaɗayi a nan ina kwaɗayi sai dai ba na kwaɗayi li shaksin ga kowane abin halitta siwa shaksin lirabi yuqarribu sai wanda din naga shi aikin shi sada bawa da Allah kusanta bawa da Allah to shi wannan za ga ina kwaɗayi a wurin shi saboda abin da yake na ƙoƙarin haɗa bayi da Allah to ina kwaɗayin wannan abin nashi zan je in rabu da shi dan ni ma ya haɗa da Allah a nan wa yake nufi wani ne mai haɗa bayi da Allah shine annabi Muhammadu sai ce to alaƙa ta da manzan Allah alaƙa ce ta haɗa bawa da Allah ba alaƙa ba ce ta bauta maganan bauta kam har abada falam arju mahlukan shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba Allah bane da haka ku kula da kyau duk lokacin da ka ji mun yi wani abu sai dai a babin majazi akali almajazul akali babi ne mai faɗi ga duk ɗaliban balaga sun san shi shine ka isnadin ka danganta wani abu zuwa ga wani wanda ba shi ke da shi hakikatan ba amma akwai wata karina da ke nuna cewa akwai wata alaka da ke ga wannan abin da wancan amma tare da karina da ke tabbatar da cewa ba shi kake nufi ba dan ba shi ke da abin ba misali da suke bayarwa a balaga sai a ce ambatar rabi'u da damana ta fitar da tsiro ko ta fitar da shuka a nan majazi ne akli an san ba damana ke yi ba Allah ne yake yi to amma saboda ta dalili saboda sababbin ruwan saman aka samu tsiron sai aka danganta tsirarwar zuwa ga ruwan saman sababi ne to idan muka ɗauki manzo Allah matsayin wanda muka yi tawassuli da shi wanda dan shi ne Allah yake yi mana to wannan majazi kali amma wallahi ba dan dariƙar da yake roƙon wannan Allah ba dan ɗariƙar da yake roƙon manzan Allah ko ke bauta manzan Allah mu mun ɗauki manzan Allah wasilar mu ne zuwa ga Allah ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtagu ilayhi wasilata. wannan wasail ila Allah wasailun ne mutaaddida ya danganta kai idan ka ɗauka sallah ce wasilar ka zuwa ga Allah shikenan ka ɗauka zuwa ga Allah in ta biya bukata ai shikenan in wani ya ɗauka karatun alkur'ani shine wasilar shi zuwa ga Allah ya ɗauka mu abin da muka ɗauka wasilar mu zuwa ga Allah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine wasilan mu zuwa ga Allah abin da ya kara karfafa mana guya mu yi dauki wasilan mu zuwa ga Allah ya zama annabi Muhammadu shine wancan sahabin da ya zo ce ya Rasulullahi mata sa'a yaushe za a shi alkiyama manzo Allah ce ma adatta laha me ka tanadar mata mutumin nan sai ya sauke ayyukan shi duka ya dau Allah da manzo Allah matsayin tanadi suka zama wasilar shi kaga manzon Allah zama wasilar shi zuwa ga Allah sai manzo Allah ya tabbatar da shi akan abin da ya sa sai muka mai da wasilan mu zuwa ga Allah Shi ne annabi Muhammad to duk abin da kaji mun faɗa to a babu majazi akali ne amma ba a babu muna bauta manzan Allah bane sannan shi yace ce wuqufi la da babil da'iman wa faqri ilaihi kaga tsayuwa ta ba zan taɓa tsayawa ƙofar kowa ba sai kofar Allah tabaraka wa ta'ala ce kuma da'iman har abada haka nake kuma wa faƙari kaga bukatuna ta ilaihi zuwa ga Allah ne kadai lali mulkin yau hajjabu ba zan taba zuwa in kai koke na in roƙi wani ba wanda ƙila zan iya zuwa bakin kofar shi ma a ce ai ya rufe sai an jima zai fito to wannan shine tauhidi namu mu yan dariƙa shine aqidar mu bauta wa Allah ne Shabran ya faɗa a wani wuri yake cewa lada Karbala zurtul Husaina tawassulan biwalidihil arda minallahi taliba shi ma yana cikin da ƙalbi. ce na je Karbala na ziyarci al’imamul imamul na ziyarci kabarin shi yace kuma na yi tawassuli da baban shi amma roƙo kan ban roƙe shi ba ban roƙi baban shi ba Allah na roƙa minallahi ɗaliban ai taliban minallahi kaga anan abu uku shibran ya faɗa na ziyarci kabarin Imamul Husaini na yi tawassuli da baban shi amma Allah na roƙa ban roƙe shi ba ban roƙi baban shi ba Allah na roƙa ladakar balazurtul husaina tawassulan walidi hil arda min Allah taliba abu uku ne yayi a tare zurtul husaina ladakar bala wa tawassaltu walidil husaini al-arda wa dalabtu min Allah jami'a hawaiji kaji abinda wannan shine tauhidin mu shine aqidar mu dan haka idan kuka zo kuna wani wasa da hankalin mutane ɗan uwanku yi kuskure kuna nema ku ɗauke hankalin mutane daga nan zuwa ga tauhidi to wake bautar wani Allah ne waye wa yake bautar wani Allah ne babu dukkaninmu Allah muke bautawa dukkaninmu mun yarda Allah shine mai bayarwa shine mai hanawa illa iyaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a innama anal muti wallahu innama anal qasim wallahu al muti Allah ta baraka wata ala ne mai bayarwa sai dai ni mai rabo ne mai rabawa ne to a nan akwai wani abu idan aka ga wani ya zo misali misali ni munir sai in ɗau kuɗi koko misali misali maulana professor sheikh ibrahim makari sai ya ɗauki wani abu sai ya bada ya ce gashi a hannun munir ya raba munir amshi wannan rabawa mutane to ina mai tabbatar maka a lokacin idan wani ya kira Maulana profesa Ibrahim Makare da Allah abin nan da aka bada ina fata in samu da wanda ya kira ni ya ce Munir abin nan da profesa ya bada yana fata ya samu dukkaninsu abu ɗaya suka yi wannan kyautar ta Maulana ce suke fata su samu to Allah tabaraka wa ta'ala da ya kyautar da yayi kyautar shi sai ya sa hannun manzan Allah ya raba da haka ko da an ji wasu daga cikin salihan bayan Allah sun tsaya suna cewa ya rasulullahi amana to muna nufin cikin wancan abin da Allah ya baka ya ce ka raba yanzu ga wuka da nama a hannunka to ya rasulullahi in an yanko a cina da mu cikin waɗanda za a raba a baiwa wannan shine abin da muke yi amma wallahi billahi alazim ba a fi mu tauhidi ba duk abin da ake faɗa shi ce kawai ake yadawa don a yi wasa da kwakwalin mutane to kaga irin wannan shubhar yanzu ita ce ake so a tado a maida ta akan maganan Dr. Dutsen Tanshi mu anan ba muna magana akan cewa roƙon wani Allah daidai ba ne. ba anan muke magana ba yayi batanci ga janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin abin da ya faɗa musamman ni ina yawan faɗan cewa ku kalli mutanen da ya jero ya ce ba neman taimakon tijjani bana neman taimakon inyasi bana neman taimakon abdulkadiri bana neman taimakon shehu dan fodiyo waɗannan mutum uku ina yin faɗa ban ba zan sa shehu dan fodiyo ba dan ban taɓa jin ya zage shi ban sani ba ko yana cikin waɗanda yake zaga ko baya ciki amma uku nan da yana zagin su sai ya ɗauke sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ya jefa a cikin wannan layin to a nan dole ne sai mu fahimci cewa wannan mutumin yana da aƙidar shi ta cewa lallai lallai wato matsayin da waɗancan suke da shi a wurin shi shi ne matsayin da manzan Allah yake da shi mun faɗi wannan sai aka fito ana gardama ai ba haka ba ne, ai ba haka ba ne, ai ba haka ba ne. to sai Allah baraka wa ta'ala ya kama shi da kanshi ya fito da kanshi yana yin bayani yana cewa a ya fito da kanshi yana bayani amma bayanin ƙara kwafsawa yayi amma kuma gaskiyar mu sai ta ƙara bayyana mu kuma a ciki menene yake cewa yake cewa ai mutanen nan sai ka ce ba su san abin da ake faɗa a balaga ba zikirul khasi adal am to wannan kalmar da ya faɗa bari dai in sanya muku kuji da bakin dakta sai in bayani akai gashi abin da yake cewa sai na ce masa to ta ina ne in an ce ko na ko manzon Allah ma ya zama suwul adab kalman ko din ne suwul adab ko ku ambaton manzon Allah shine suwul adab sai na ce masa to ba wanda zai kai in wuce nan yayi tambaya kalmar ko din ne suwul adab ko ku ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din ne suwul adab zan ba da ansa anan kai in wuce cewar da kai ko da nau'i irin haka ko manzan Allah kuma ai ka ƙara maimaita wannan maganar a ranar da su Musa Lukuwa za su zo tafsirinka na yamma wanda kai wa mutane bishara cewa su Musa Lukuwa za su zo ranar Alhamis ranar Juma'a da yamma cikin maganganun da ka faɗa duk wanda ya koma wannan kilif din zai ji wannan a cikin bayananka can ƙarshe ƙarshe kake cewa ka gode wa Allah ka gode wa Allah da ka tashi neman taimakon Allah kuma sai Allah ya taimake ka yanzu wannan abin da ya faru wane yana nan tafa zai zo wane yana nan tafa zai zo wane yana daman da abin ya taso ka ce kai ba za ka roƙi manzan Allah ba Allah za ka roƙa taimakon Allah kake nema sai ce to Allah ya taimake ni sai ka ce jama'a ni Allah ne ya taimake ni ba manzan Allah ba saboda ko shi ma ya san ban nemi taimakon shi ba ka ji ba ko shi ma ya san ban nemi taimakon shi ba irin waɗannan kalmomin a yadda kake yin su da ni ko kai aka yi wa ba a yi laifi ba amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba komai bane za a yi wa a yi wa wani ya zama daidai kuma a dawo a manzan Allah irin shi ya zama daidai ka kalli hadisin kakanka hadisin zulkuwaisra shine magabacin ka irin wannan aqidar taka ta faɗin magana gatsau ga janabin manzan Allah ba tare da tattaunawa ba shi ne magabacinka banda shi ba ka da wani magabaci to kalmar da ya zo faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa fai a adil a adil har sai da ya faɗa ma ce ya rasulullah a adil ka ji a yi adalci ka yi adalci yanzu da ni ko kai aka ce wa wani ya zo ce mana wane a dai yi adalci me laifin shi babin nasiha ne ma ya mana nasiha amma wancan da ya faɗa da ke annabi ne ya faɗawa sai manzo Allah ce ba shi ba zuri a shi ba ba za su yi albarka ba har abada saboda su ne mafi sharri akan adawa har annabi ce da ya iske su wallahi law adarattum laqataltum misla qatl adil me ne faɗa zagi ne kalmar adalci zagi ne amma a babin ni da kai in an faɗe ta ba zagi ba amma a wajen manzan Allah in ka ce ka kalle shi ka Rasulullah ai adalci ka gaskiya misali gaskiya ne wannan karman da ni ka faɗa ko wani amma da ke annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai zama da sanadiyyar tsinuwa ta har abada dan haka abin da nake faɗa ga malam Idris wannan abin da kake yi da wani ne kake jifa da wannan kalmomin babu laifi amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da haka kalmar ko din da ka faɗa ma laifi ne in ka shirya za mu kare mi yasa wai ka ji tsoro kuma kullum yana faɗan wani abu Allah mai iko ka ce ba ka son taimakon manzo Allah amma kana son na sadu sunna ka ce ba ka son taimakon manzo Allah kana son na Musa lokuwa ka ce ba ka son taimakon manzo Allah kana son na na na sauransu dai dukkan likitan wannan kwarabacin nan Allah ne ya kama ka baka share kasuwa ba baka share masallaci ba to wannan ba ma da ake cewa in baka share masallaci ba za ka share kasuwa ko to wannan ba ma kasuwa ka share ba toilet ka share tunda ka ka je kana kwasar yayuma a matsayin masu taimakon ka bayan ka shelanta duniya baka san taimakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan dai ba shine nuktan da nake son magana akai ba da ci ƙara fito mana da nufin ka a fili wannan dai kawai na dan yi ga yauna a cikin cire ko din da ka faɗa eh ko din wannan illa ce ko din wannan laifi ne ko ɗin wannan ba a faɗa wa manzan Allah irin haka amma almuhim abin da nake son yin magana a kai yana gaba a cikin abin da ka faɗa. sai na ce masa to ba wanda zai fahimci wannan magana ya ce mata su al'adab ne sai jahili jahili wanda bai san balaga ba bai san kuma balaga ta hausa ba na ce masa ka'ida ta balaga idan aka ce aka ambaci mutum ko aka ambaci wani abu bayan da an kawo shi a umumi sai aka ambace shi khas wato zikir khas ba da al'am menene tijani inyasi abdulkadiri usman zaton dr idi ya samu fita ya ba da hujja kuma da naji sun yi kabbara 'yan masallaci abu biyu na fahimta a cikin kabbararsu na farko lallai lallai abin da aka faɗa na cewa malaminsu ya yi batanci wa janabin annabi sun wato abin ya fara taɓa su suna ta kokonto suna ta damuwa sai yanzu da ya kawo wannan shubuhar kabbara ta ma'ana sun ji daɗi ce oke abin nan da da muke tawa kokonto haka ne ko ba haka ba yanzu ya tabbata ba haka ba ashe farko da aka faɗa su ma sun ji a ransu cewa eh magana na akwai ƙarshen gaskiya to amma musibar ƙungiyanci ta hana don haka yanzu da suka samu wata laɓaɓɓiyar igiya sai suka kama shi ne suka ji daɗi wato sun fita daga cikin kokonton da suke shi na biyu sai na fahimci jahilai ne amma abin da na yi takaici wato son zuciya ko jahilci da zaman kan yake. idan ku masu na ƙasa jahilai ne yan kabbara wannan dama aikin ku kenan jahilai ne ku in ku su na kan haya ce bil aida sai wani ya dadda malam ce aga ta malam an fasa falan ba an kuskure abin nan fa ba haka yake ba to wannan abin da ya faɗa jahilci ne wallahi in ku ba jahilci bane ba da ya kawo wannan ababin zikirul khasi ba'ad al'am da ke cikin balaga ya ce a wannan babin ya magana to ɗayan biyu idan har malam ya fahimci balaga idan har malam ya san ƙa'idoji ya ta dikikin wannan babin a balaga to abin da ya rida ce ƙarara ƙarara ƙarara ƙarara in dai har ya fahimci wannan babin a balaga wanda tun da shi ya kawo shi da kanshi in dai har ya fahimci wannan babin to abin da ya rida ce in ko wallahi ba ridda ba ce to malam jahili ne bai fahimci wannan babin ba ya koma makaranta a ƙara biya masa ga dalili zikirul khasi ba'adal ami a balaga shine idan aka faɗi abu a gama gari sai a koma sai a tsinci wasu ɗaiɗai ko a keɓance su shine zikirul khasi ba'adal am babi nema na itinabi tsawaita zance to idan muka kalli wannan sai mu ce to ya kamata malam ya san cewa duk lokacin da aka cire khas daga am sai in a jinsin shi ne sai in a shi ne ban taɓa gani ba inda aka ambaci khas a cikin wani umumin da baya shiga ba a jinsin shi ba bari in yi misali mutane su gane Allah tabaraka wa ta'ala na ce man kana aduwa lillahi wa mala'ikatihi sai ya ce wa jibrila wa mika'ila fa inna Allah aduwwul kafirin anan zikirul khas ne ba'd al'am man kana aduwa lillahi wa mala'ikatihi duk wanda yake makiyin Allah makiyin mala'iku makiyin mala'iku muji makiyin mala'iku da yace mala'iku jibrilu da mika'ilu ba sa ciki suna ciki amma sai keɓance su bayan suna ciki sai keɓance su sai ce wa jibrila wa mika'ila ko wa mikala da ana karantawa a nan sai aka fahimci an hassashe su da ambato cikin am saboda girmansu. ko kuma saboda da wata dalili ba zan ce saboda girma ba saboda malaman tafsiri sun yi ta maganganu mai dalili in aka koma asbabun nuzul duk za a gani to amma dai mu ɗauka a babin saboda girmamawa ko saboda mayar da hankali akan waɗanda ake magana akai wa mala'ikatihi wa jibrila wa mika'ila anan Allah da ya faɗi jibril da mika'il ya hassashe su taksisin su cikin am cikin umumin mala'iku suka shigo a can gaba Allah tabaraka wa ta'ala ce tanazzalul mala'ikatu ruhu jibrilu jibrilu mala'ika ne ina fata an fahimta to duk lokacin da za a kassashe wani khas daga am to sai idan a jinsin shi ne malam ka haddace wannan karatun akwai abin da nake so in fidda maka a ciki tunda kai ka kawo da kanka Allah ne ya matsi bakinka don ya bayyana mana ɗayan biyu ko dai ya bayyana mana da gangam kai niyyar bata manzan Allah ka yi to wannan ridda ce ko ba za a ci tubanka ba kafirci ne ba za a ci tubanka ba za a kashe ka haddi ko ka tuba sai dai Allah ya ji tubanka can in ya so ko kuma ya nuna mana kai jahili ne to daga yau kar a ƙara maganar malanta ka shigo kar a ƙara idan haka ne yanzu misali lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ce mala'iku su yi sujjada wa annabi Adamu kowa sai yayi sai iblisu duk anan ba zikirul khas bane ba adal am istisna'i ne dan amma wani zai iya tafiya saboda ka san mutanen ba sa ba sa dandake karatu haka da suke yi da ka burji burji ne to dan kar ma wani ya kawo duk ba babi ɗaya bane ba zikirul khas ba adal ami bane wancan aka yi istisna'i ne daga cikin jumlar waɗanda aka yi wa umarni to ma da Allah da ya faɗi ya ce mala'iku na sa ta dan kar ka ɗauka shi ma iblis yana cikin jinsin mala'iku sai Allah ce kana minal jinni fafasaka an amri rabbi kana minal jinni sai aka fidda shi daban dan kar ma ka dauka tun da an ce mala'iku ka dauka shi ma mala'ika ne a'a shi ba mala'ika bane aljari ne kana min aljinni sai Allah fidda shi duk da ina ƙara haka ina ƙara na bahar da ku cewa fa ba babi ɗaya bane wancan babin mustasna ne wa mustasna minhu wannan kuma babi ne na zikirul ami da zikirul khas ba'da am dan haka ina gaya muku ba a taba taksisin wani abu a cikin wani umumi ba sai idan jinsi ɗaya suke sai idan jinsi ɗaya suke misalan shi suna nan da yawa a balaga to in ku haka ne al'ummar musulmi in haka ne abu biyu ya fita idan dr idi ya san cewa sai a jinsi ɗaya ne ake tafsisin khas min al'am ake zikirin khas min al'am in ya san sai a jinsi ɗaya ne to mu kalli jinsin da ka sako manzan Allah a ciki shine shehu tijjani shehu ibrahim CW Kadir Jelani shi Usman dan Fodiyo a wurinka me matsayinsu? to wai sai ka ce a wannan jinsin na mutanen da kake kafirtawa to ko babban cikinsu duka wani yazu billahi shine in dai a wancan babin ka dauka in dai a wancan babin ka dauka to abin da karatun kai ke nufi kenan dan haka zikirul khas ba'd am suwaye am din waɗanda kake kafirtawa to wannan a cikin su ma bari ka ji wa ala wajahil khususi sai ka ambaci sai na rasulullahi in fa ka fahimci karatun a wannan ka fahimci wannan babin to ga abin da kake nufi wato su waye amdin su shau tijjani me jinsin su jinsin su waɗanda ba mutanen kwarai ba to wan wane ne wanda aka yi ambata khas ba da zikirihim amatan ka ji da kyau idan kuma idan kuma ka ce a'a ai ba dan yana a layinsu ba ka sanya to baka fahimci babin ba da haka kai jahili ne yan uwanka jahilai sun taru sun ma kabbara amma mu yanzu da muka sani zamu mu biye ka dan haka wannan abin da ya faru haɗarin da yake ciki ba karami bane dan haka ɗayan biyu ne ya bayyana wa dr idi ko dai jahilci ko kuma zindiƙanci da gangan na ji daɗi kwarai da kika wannan babin da haka muna fata Allah ta wa ta'ala ya tsare imaninmu Allah ya sa mu fifita annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam fiye da komai amma yana ƙara jaddadawa mas'alar to wai ku kaddara ku kaddara mas'alar ce ta tauhidi to wai ba za a wuce maganar tauhidin nan ba a dawo mas'alar wato a yi taharirin mahallin niza da ya kamata ai tahriru mahallin nizai menene mahallin nizai kalmar da ya faɗa wa manzan Allah da usulubin da ya wajen faɗa ba maganar tauhidi ba in maganar tauhidi yake ga matsayin tauhidin mu wala tattaji illa ila Allah wahdahu kafaka sana'i awatan wa matsaliba. wala tattaji illa ila Allah wahdahu kafaka sana'i awatan wa matsaliba falam arju makhluqan walastu bi tami'an li shakhsin walastu bi tami'in li shakhsin siwa shakhsin li rabbi yuqarribu wuqufi lada babil muhaimin da'iman wa faqri ilaihi lali malikin yuhajjabu rasul ilahi alamin ta'ala khadimuka nada ya rasu ta'ala khadimuka nada ya rasulu fala ura ila ghairi ilahi ta'ala lada karbala zurtul husaina tawassulan biwalidihi al-arda min allahi taliba min allahi taliba ara annani abdul maliki hakikatan ara annani abdul maliki ara annani abdul maliki hakikatan fala hazal al aghyar fil la shayna da sauran ire su wannan shine tauhidin mu da haka ya tabbata a fili Dr. Idi wallahi tallahi abin da kai wannan bayanin naka ya ƙara fito mana da bayanin a fili cewa lallai lallai wajibin musulmi ne su hukunta ka wajibin gwamnatin musulunci ne ta hukunta ka ka yi batanci wa janabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama domin ka ce manzan Allah shine khas ba'adal am wanda su shautu jarin su ne am an san ku matsayin su a wurin ka Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare mu ya tsare imanin kuma da ya so kamar da na faɗa da yana magana ne akan ibnu taymiya yana magana akan muhammad ibnu abdul yana magana akan manya manyan shaidanin nan nashi waɗanda yake girmamawa sai ya kawo manzan Allah ciki sai mu ce eh, wannan babin girma ne ka kassashe manzan Allah daga cikin mutanen da kake ganin girma ka ambace shi ka yi zikirul am zikirul khas ba'd am cikin am din da kake ganin girma amma zikirul khas ne kai ba'd am cikin am din da kake kaskantarwa dan me ba za a ce ka kaskantar da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba kuma dama wannan Allah tabaraka wa ta'ala ne ya matse bakinka ka zo wannan babin dan ka ƙara fayyace wa al'umma a fili me kake nufi Allah tabaraka wa ta'ala ya mana maganin wannan musiba ya mana maganin wannan shaidani makiyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda kiyayyar bayan Allah ta jashi ta saka shi cikin hadarin kin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya da imanin mu albarkar manzon Allah kira na karshe wa gwamnatin Bauchi mai girma your excellency mun tabbata ka fi ganin darajar manzan Allah fiye da komai mun tabbata ka fi tsoron Allah fiye da komai waɗannan karmamin waɗannan tarin tsintsiya ba sharan wallahi ba abin da za su yi ma duk wata barazana da suka yi ta banza ce duk wata barazana ta wofi ce ba abin da za su iya yi idi dutsen tanshi ya kai zazzaki mabiya ne gwamnati ta karya zazzaki ba abin da ya faru ya kai abdul jabbari mabiya ne gwamnati ta karya abdul jabbari babu abin da ya faru kuma yana tabbatar maka na ƙara tunatar da kai waɗanda suka yi wancan jihadin a Zariya da kano gwamnoni ne yan uwanka kuma idan hayaniyar mabiya ne waɗanda aka wa suna da hayaniyar mabiya fiye da wannan mutumin na garinka in ƙarfi ne waɗancan mutanen suna da ƙarfi fiye da wannan mutumin na garinka amma gwamnoni irinka suka murje tsoro suka yi abin da ya dace akan wanda suke gani ya dace su yi wa kuma suka zauna lafiya ba abin da ya faru mai girma gwamna your excellency hayaniyar da aka tara maka abauci ba abin da za su yi ka sani in ka yi wannan kana tare da taimakon Allah kana tare da taimakon manzan Allah kar su ziga ka su ce manzan Allah baya taimako manzan Allah sallallahu alaihi sallama kai ba manzan Allah mumine ma suna taimako madan Allah ya faɗa wa manzo Allah cewa na taimake ka da mu'minai huwallazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minina an taimako in kuma na al'i'ana ake magana Allah ya ce musulmi tsakaninsu masu taimaki juna ta'awanu alal birri wa taqwa ku taimaki juna da aka kar su rude ka cewa ba a neman taimakon manzo Allah ana nema annabi da kanshi ya faɗa salni utika a inni ala nafsika da aka yi wa excellency ka kalli girman wanda aka taba ni wallahi inni ne a kujeranka ko zan rasa kujerar kai ko zan rasa rayuwata wallahi sai na hukunta wannan zindikin wallahi zan fifita manzan Allah akan kujerata zan fifita manzan Allah akan rayuwata tun da ya fito ya yi karin bayani ya ce zikirul khas ne ba'dal am to ya tabbata wannan mutumin manzo Allah ya taba da gangan manzo Allah ya taba da gangan in har ya san wannan babin a balaga in ko bai san wannan babin a balaga ba ya fito ya ce na jahilci babin to mai girma gwamna mafi karancin abin da zaka yi sai mu ce to wannan mutum ba malami bane rufe masallacin shi dina wa'azi tunda ka san ko direba ya dauki ko mutum ya dauki mota zai tuka bai iya ba za a yi hadari to don haka mai wa'azin da yake wa'azi shi ba malami ba ne, za a yi hadari irin wannan da aka yi a Bauchi jahilci jahilci don haka abin da za a yi ranka daɗe ka ce ya rufe masallacin ka haɗa shi da malamai su koya mai karatu ma'ana a kai shi driving school ya koyi tuki lokacin da aka ga ya fara koyo sai a maido shi masallaci ana testin amma a rataya masa wannan yal ɗin a wuya da ya faɗa masallacin shi ya ce ba a neman taimakon manzan Allah da mulle ko za mu yi magana in muka gani shi da el away sai mu ce okay wannan lana ne mu bari lokacin da biyar suka bashi takardan ya iya aka cire wannan el din ba za a ƙara jin wannan ba wato ka biyo direba a baya sai ka ga yayi haka ya tara hanya sai ka ga yayi haka ranka ya bashi kana dubawa sai ka ga el a jikin motan abinda za ka yi kai sai ka taka burki ka a hankali ka samu ta hanya ka silale wai ma'ana bai iya ba ne ranar duk da aka cire el din ba zai irin wannan tukin ba da aka mai girma gwamna a cacaji mutumin nan idan jahilci ne to a da shi driving school bayan wata uku ko wata shidda tun da shi karatu yana da wahalan koyo musamman da ke yanzu ya tsufa bai iya ba ka san kwakwalwar yaro ita tafi hadda ta manya sai an daɗe a bashi kamar shekara uku ana koya mar nan da shekara uku sai a rika bashi minti goma minti sha biyar a masallacin shi sai a rataya mai yan sai a bashi lasfika a ce zo ka yi wa'azi mu ji wani iri za ka yi haka ana dan kula ana kula ranar da aka ga ya iya to sai a cire yal din sai a bude masallacin shi ta wa'azi ranka dade idan aka yi haka ba za a ƙara abin da ya faru a Bauchi kaji ya faru ba in ku ya ƙara to ba zai mana uzurin jahilci ba kawai sai ka kirawo shi ka sa a fille masa wuya saboda ya zagi manzon Allah to wannan shine iya ɗayan biyun abin da za a yi a Bauchi ranka dade Allah ya taimake ka Allah ya baka karfin gwiwan da zaka fifita jin tsoron Allah fiye da tsoron yan kungiya Allah ya baka karfin gwiwan da zaka ƙara ganin girman manzo Allah fiye da ganin girman yan kungiya dan yanzu idan abin nan ya tsaya a haka to za mu ce ɗayan biyu ne ko dai mai girma gwamna ya ji tsoron yan kungiya fiye da Allah ko mai girma gwamna ya ga girman yan kungiya fiye da manzo Allah mu ko ba ma zaton mai girma gwamna zai ji tsoron su fiye da Allah ko zai ga girman su fiye da girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka lallai lallai mun tabbata mai girma gwamna zai abin da ya dace Allah tabaraka wa ta'ala ya riko da hannayenka abin da yan uwanka gwamnoni suka yi a wasu jihohi ba tare da jin tsoro ba har suka isa zuwa ga muradin su kai ma Allah ya baka karfin gwiwa isa ga wannan muradi kuma Allah ya baka ladan jihadin da zaka yi kuma wallahi in kai haka kullun gaba zaka ci in kai haka kullun gaba zaka ci wa excellency muna maka fatan alkhairi sannan muna kuma fata ga waɗanda aka dilmiyar Allah ya inkazan su albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu